hukumar da ke yaƙi da sha safara da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA a takaice reshen jihar Ogun ta kama motocin ɗaukar kuɗi biyu shaƙe da tabar wiwi kuma ta kama wata tabar wiwi ta miliyoyin nerori a jihar ta Ogun. Alhaji Musa Balafage shine kwamandan hukumar NDLEA a jihar Ogun. A cikin satin da ya wuce mun kama Bullion Ban irin ta ɗaukar kuɗin nan guda biyu narke cike da tabar wiwi. Ɗaya an zuba buhu ashirin a cikinta ɗaya an zuba buhu ashirin da ɗaya ina za a da wannan tabar wiwi da aka ɗauko tabar wannan wiwi ka san a cikin buliyan ba ko ina za su iya kai ta amma mafi kyauta zaton cewa za wata za a wuce da ita arewa wata kuma za a kawo ta a bekuta to wannan kadai ce kuka kama ko kun kama wata tabar wiwi kuma ba ita kadai muka kama ba bayan wannan da muka yi wannan aikin sai ya kasance muka ci gaba da bincike binciken nan da muka ci gaba da shi shi ya bamu sanin cewa to wannan taba daga ina suke ɗauko ta wannan ya sa muka yi sa'a muka tafi inda suke ɗauko wannan wiwi a wani daji na owoye da yake ijebu north in ogun state yayin da muka je wannan daji mun samu lodin tabar wiwi buhu ɗari uku da tamanin da biyu daga ciki muka iya ɗauko buhu ɗari biyu da tamanin da biyu sannan muka kona buhu ɗari da hamsin a wurin ko kun taɓa kama irin wannan motar ɗaukar kuɗi da watan tabar wiwi a a nan ogun state ba mu taba kama motar kuɗi da tabar wiwi ba sai wannan karan allah kuma ya taimake mu kama har guda biyu idan aka kasta kuɗin wannan tabar wiwi duka tana kai kamar naira nawa eh to a gaskiya a takaice za ta yi kamar naira miliyan talatin zuwa talatin to ko kun kama wasu mutane game da wannan taba eh game da wannan taba mun kama mutane har guda shida daga ciki sannan muna ci gaba da binciken kwakwafi mu daɗa gano wasu wanda suke ta'ammali da da wannan kamu da muka yi domin mu gurfanar da su a gaban shari'a to a halin yanzu wani irin kalubale kuke fama da shi eh to kalubale babba wanda muke fama da shi shine rashin kayayyakin aiki domin duk da rashin kayan aiki da muke da shi kaga iya bakin kokarin da muka yi sannan in a ce za mu samu kayan aiki kamar motoci da sauran abubuwan da aikin ne yake bukata to insha allahu za ga cewa abinda da za mu yi ya fi wanda yanzu muke yi to yanzu ya za ku yi da wannan tabar wiwi wannan tabar abubuwa da muka kama za mu je za mu kai su kotu. Kwamandan hukumar NDLA a jihar Ogun Balafage kenan. Rukun mai Monde. Wani DLA lomu. Abila Tino de? Daya daga cikin waɗanda aka kama da tabar wiwi din mai suna Ahmed Monde ya ce an damƙe shi ne a lokacin da ya ɗauko tabar wiwi ɗin daga daji. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.